ka ji daɗi kuma in saba da irin al'adun da sauran mutane suke yi na wofintar da iyayensu mutum ya samu wadata sai bar iyayensa a can wani guri ya bar su a gida makaskanci na ga cewar ya kamata mu ci gaba da rayuwa a inda ni ma nake rayuwa abun da kake nake da shi ya zamanto kai ma kana kusa da shi baba ka dinga zaunawa kana hutawa amma kuma ya za a ce kuma in aka yaka an bata goma kenan ɗaya bata gyara ba kuma baba a ce kai zaka buɗe min gida na dawo daga gida ina ɗanka baba ai ba zan taɓa samun nutsuwa ba me suna na kenan in aka ci gaba da kasancewa ba. ni a cikin yanzu duk abin da ke bukata yanzu ina samun sa kaka damu ni wani abu na ba na ga maka ko in ba baka nan aiki na kenan za ga nan ni da da firke jin haka da tana samu haka nan a bali ai ba da ma bane gaskiya dai ni ba zan taɓa samun nutsuwa ba shi yasa ni nake cewa ka dinga zaunawa a daki, ba na son kake fitowa kullum kana farfajiyan nan ba komai amma dai ni dai dan nan ba wani abu kada mu ai ni yanzu ni zama na nan in tsaya nan ma kawai in tsaya tsaye ko mu motsa ba wallahi jikina da kana yana wasu suna ta faman yawa titi da safe suna ana masu jiki to ni ma ga na wanke nan na hayan ya isa dan Allah kar kuma ya ka dan Allah dan Allah ai mun wannan ba ba ita ina ita ina Zainabu take idan har zaka kudin gidan ita bai amfanin zaman Zainabu a gidan nan ta zo ta bude wa ita bacci kaman kasa bacci ke zainabu zainabu Sanya zuwa Yawwa, kin ji kiran da nake miki? Eh, na ji shi ya zama na yi masa na sauko. Zainabu da hankalinki da tunaninki kina cikin gidan nan ashe ba wani abu kike ba na yi tsammanin mabacin kike yi a ce mahaifina ya zo buɗe mun kofa me amfanin zaman ki a cikin gidan nan idan har mahaifina zai duba yiwuwar ya dace zai buɗe mun kofa ke ki kasa yin wannan tunanin me amfanin haka baba da shekarunsa yau baba ko gadi yake a wani gida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 za a rika ajiye mutane a musa allura ko na makamancin wannan ki kai sa asibitin da kike aiki mana ku je ku aiki ba can ya haka yaya na san kai ma abocin taimako ne a yanda aka kawo ta wallahi ko kana nan ba za ka hana ni taimakon ta ba tana cikin wahala sosai kuma ka san asibitoci ana yajin aiki ba su da iyaye da ba za a je musu abin za musu a gidansu ba idan asibitoci suna yajin aiki eh, gwani da sauran abubuwan hawa su ma yajin aikin suke yi ya zai mun haka gaskiya wannan tsarin bai mun ba bai mun ba gaskiya kuma raina ya baci amma na san dalilin da ya yasa ka samu daurin gindi kike waɗannan abubuwan bari ba ta sama a bari ki ga bari ki ta rayuwa wannan gaskiya To amma ya Ali me yasa yake ta faɗa haka bayan na san shi ma mutum ne mai taimako. to ko dai dan ban buɗe ma ba ɗin nan ba ne Ka fito? Eh baba. Baba na shiga cikin gidan nan kuma sai na sake riskar wani abin da ban ji daɗinsa ba shi ma a karo na biyu baba kana da masaniya akan cewar an kawo wata mara lafiya wai an kwantar da ita a cikin gidan nan mace eh, na sani na sani na sani to amma da izinin wa zainabu ta ɗauko mara lafiya ta cikin gidana ta zo ta ajiye bayan gidana ba asibiti ba ne wannan ai baya daga cikin tsari baba ni fa ka fa daga cikin dalilan da ya sanya fa ba fa asar raina fa al'amarin nan fa aka yi shi ba fa kenan ta ya za a yi kawai ta fake da wannan damar kawai dan takamata tana jin tana aikin asibiti ta ɗauko min mace ta sake kawo min cikin gidana ta zo bayan ita kuma ta kuma kawo ta zo ta kwantar da ita ba dingin iya ba na baba ban san wace ce ba kuma karshen ta babu mamaki duk yanda aka wannan abin kai ba izinin ka ta nema ba kawai tana takama da cewar a ah, ai gidan dan uwanta ne kawai shi kenan ga ka a gidan shi sa kawai ta ga dama ta ɗauko ta zo ta kwantar da ita wanda ana ganin kawai an riga ya amfa ƙarfi na ba zan iya cewa komai ba ka gani aka yi haka ni an ci zali na kenan wannan ai wulaƙanci ne ni wannan abin gaskiya fa ya fa fara isa ta amma aliyu ita fa wannan yarinya kar ka manta ba wani ake ne na fannin ta kuma taimako ta yi in ga muke kama ba ta ga ba wai abu ne fa na larura tana kan kowa kuma ka yi hakuri ka yi hakuri ka riga mama ba wai ta na mun magana wani wai ana yajin aiki ana waye da sauransu ya mutum zai ɗauko kafa ya taho da kansa ya ce kuma bai san halin da ake ciki ba ta tafiya ta mara ta ji wani gurin daban sai nan kuma kwana ta da dawa gidan nan da har za a ce wai har an fara sanin haka in dai ba shiri bane irin nata dama ta shiryo a zuwa haka ni fa ba na son irin wannan fa ko wata wata ce ko wani abu makamancin wannan a wannan zamanin fa ni fa ba a san raina fa ake irin wannan ba a dinga zuwa ana ɗauko mutane ana kasa gurin da ba a san su ba a san su waye ba ka gani irin wannan ni zai bani matsala gaskiya ba haka bala ne kar ka fita da hankalinka ita rayuwa ra'ayi ba ce mutum kai ra'ayi ba amma dai tsatsuwar ra'ayi ko addini su ake a tafi baina baina ka ragewa kai matsalar inda an ambaci mace a dole ta ce mutum kai in ba da mahaifiyarka cikin mata ita kawai ka sani ba haka in wani bai bata ma gaba mata hakuri za ka yi ka gane ko ka yi balansu a rika sassautawa ba ka ka damu ai taimako ta yi na, ba ku baba matan nan da kake ganin su su suka san irin abin da suke yi ni gaba ɗaya ba na son na ga wasu suna matsuwa kusa da inda nake fi sabilillahi ni fa shi isa fa ita kanta fa ni ba san raina take zaune a gidan nan ba kuma a ce kuma ana ƙara ƙaro min wasu yanzu in na ba da dama ba san suwa za su sake zuwa ba ba fa akwai abubuwan da ba za ka iya gane su ba ni na san halin da mutane suke ciki ni nake shiga nake fita marubuci ne ni mashiri ne ni na san ire-iren waɗannan abubuwan da suke wakana duka a rubutu na ina bayanin ire-iren waɗannan abubuwan kuma yanzu a dinga kamo matsala ni kuma cikin gidana fi sabilillahi ina so na rayu rayuwa ta inganci da aminci wadda ba irin ta baya ba kuma kuma a sake dawo min da wani abin da ba ni ne kirkira wa kaina ba kaga aka haka ai ni ba ni ba mun adalci ba kenan larura fa larura fa ali larura larura ba ba fa biki biki to ba abin da mai kama ni larura duka taimaka wani ayo iyo kai ne karka da wannan ashe mutum su a duniya kullum ka inda ma ce da katsar mata suka ce wani wanda ba da kawai naka ai ba haka rayuwa in wani bai faru a jan ba matawa ke haba kai wannan wannan wannan wallahi ba daɗi Zainabu. Zainabu. Zainabu. zan tambaye ki ina so kuma ki bani amsa ta gaskiya kada ki kuskura a tambayoyin da zan miki min ƙarya domin matukar kika yi min ƙarya zan fahimta kuma ranki zai masifa ɓaci ina so ki gaya min menene alaƙar ki da wannan mara lafiyar da kika kawo gidan nan duk da dai ban ganta ba tsakanina da Allah dama muna tafiya ne a cikin adaidaita sahu za mu dawo gida to sai muka ga an yadda ita a mota a bakin hanya ni kuma da na tausaya mata shine na ɗauko ta na kawo ta gida nake mata taimakon gaggawa amma kin bani kunya me riba ki dan kin min ƙarya me dalilin da ya sanya tun farko da na tambaye ki ba za ki gaya min ainihin abin da ya faru ba kika ce da ni wani wai ta zo kofar gidan nan ne ta yanke jiki ta faɗi ko wasu abubuwa makamantan wannan me bambanci tsakanin taimakon wadda aka tsinto a hanya da wadda ta zo ta fada kofar gidan nan me yasa ba ki gaya min ba wannan yasa nake zargi nake da waswasi anya babu wani ulumboto ba ki da alaka da ita kina so ki da ni kwata-kwata biki santa ba na zaɓi na ɓoye maka ne yayi saboda na san halinka da ƙyamar mutanen da baka sani ba musamman ma mata shi yasa na maka ƙarya kuma ita ba ta da matsala ba mata da lafiya wallahi tausayinta na ji shi yasa na ɗauko ta to ina da hujja idan na kyamaci mutanen da ban san su waye su ba musamman waɗannan mata karki manta suna na sanannen suna ne tunda an riga an sanni.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 to wannan ya zama shine na farko kuma shine na ƙarshe kada ki ƙara jaje umin wata mace kika ta cikin gidan nan lada isa haka kuma ki tattara ki iyayenki ta watsake ta tashi ta bar gidan nan kin dai ji abin da na gaya miki shikenan insha Allahu ba za a sake ba tunda hankalinka ya ki kwanciya da ita in ta ji sauki za ta tafi kuma ba zan sake kawo kowa ba amma ya'yan ni na san wallahi wannan ba ta cutar da mu ba alaikum assalam wa ka tashi ga shayin kai sallah ko kuma ka fara sallah ya haka wace <laughs> wace ce ni kuma ka mana shayi na kawo maka na tashi ka kuma kai sallah ka sha shayin ka je ka sallah kuma a'a ka fara sallah sai ka sha shayi kar ya huce wai wai baki izinin shigowa nan ɗakin matarka ce ni kai kuma yanzu ka mai da shi drama sai ka ci a rubutu littafin ka dan Allah ka aje wannan drama. ta shiga sha shayi ke na gane ke ce mara lafiyar da aka waje gidan nan kina ke tsaya ya haka ke